Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ya sake lalubo mitocinsa da kuka yi a mita 24,41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma Alheri Grace Abdu tare da Ladan Ibrahim a yawa daga nan birnin Washington DC muka sake shigowa domin gabatar da wannan shirin da ya kasance na karshe a yau. Yau za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan tsarin inshoran kiwon lafiya da gwamnatin tarayya da kuma waɗansu gwamnatoci da suka da hada da gwamnatin jihar Nasarawa ke shirin gabatarwa a Najeriya. Yaya kuke gani haƙa za ta kai ga cimma ruwa kasancewa wannan yunkuri a shekaru goma da suka shige bai kai ga cimma nasara ba? Kamar kullum lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne biyu shida biyar biyar kafin nan ga halin da duniya ta wuni. Masu aure Assalamu alaikum. amurka ta yi alkawarin ba da gudunmawar dala miliyan 60 domin mara baya a yaƙi da ayyukan ta'addanci a ƙasashen afirka da suke yankin sahel a yau litinin dinnan ne sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya bayyana wannan gudunmawar domin wa kasashen nan biyar da suka samar da rundunar haɗin gwiwa ƙasashen dai sun haɗa da burkina faso chadi mauritania mali da kuma jamhuriyar nijar tillerson ya ce samun nasarar yaƙi da 'yan ta'adda ya dogara ne ga tabbatar da cewa kungiyoyin 'yan ta'adda ba su samu mafaka ba a kowace nahiya sakataren harkokin wajen ya ce waɗannan kuɗaɗe za su taimaka wa ƙawayenmu na yaƙi da fafatar wadda suke yi domin tabbatar da tsaro da kuma daidaito daidai lokacin da suke fuskantar ƙungiyar isis da ƙungiyoyi masu alaƙa da ita da makamantanta hukumomi a nan amurka sun tumi tsohon shugaban yakin neman zaɓe na shugaba donald trump paul manafort a yau litinin da laifin hada kai don cutar amurka da batar da sawun kudaden haramun da kuma yin karya ga gwamnati a wani yunkurin neman gatanci ma tsohon shugaban kasar ukraine victor yanukovych mai bincike na musamman da ke bin sawun matsalar uh, katsalan da kasar rasha ta yi a zaben shugaban kasa na shekarar 2016 a amurka robert mueller shine ya tuhumi manafort da wani abokin hulɗan wato kasuwancinsa rick gate a wani bangaren binciken da yake gudanarwa su ne mutanen farko da mula ya tuhuma a wannan binciken da ya yi watanni biyar da farawa ko da yake tuhumar ba ta da alaka kai tsaye da zaben manufar da gate sun mika kawunansu ga hukumar binciken manyan laifuka ta tarayya a nan washington inda ake sa ran nan ba da jimawa ba za a gabatar da su gaban kotun tarayya sai dai bugu da ƙari mula ya bayyana cewa tsohon mai baiwa shugaba trump shawara a harkokin kasashen waje george papadopoulos ya karba laifinsa tun a ranar biyar ga watan ga wannan watan cewa ya kantar karya ga jami'an gwamnatin tarayya a cikin watan janairu game da hulɗa da mutanen da yake tunanin cewa suna da hulɗa na kud da kud da manyan jami'an gwamnatin ƙasar rasha sai dai a taron manema labarai ta yau sakataren yaɗa labaran fadar white house sarah sanda hukabi ta bayyana shi papandopoulos a matsayin ma'aikaci ma'aikacin sa kai ga tawagar yakin neman zaben na shugaba trump kuma dan kwamiti mai ba da shawara wanda sau ɗaya suka taɓa yin taro bi ta ce batu na gaskiya shine tunda papandopoulos ya gaza ganin ya shirya ganawa tsakanin shugaba trump da jami'an kasar rasha wannan ya nuna kenan cewa baya da wani tasiri a cikin tawagar yakin neman wannan zaɓe na shugaba trump labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc babban mai gabatar da kara na kasar spain ya ce zai gufanar da jami'an gwamnatin catalonia kan zargin cin amanar kasa da kuma tunzura jama'a a tonin janar na kasar jose manuel maza ya kira a yau litinin cewa a tuhumi shugabannin yankin catalonia da almubazzaranci a kokarinsu na ballewa daga spain sai dai jam'iyyar 'yan awarin ta catalonia ta bayyana cewa za ta shiga cikin zaben da za a yi na ba kan wa'adi da gwamnatin tsakiya ta shirya a cikin watan disamba mai zuwa bayan da ta rusa majalisar yankin wannan sanarwar dai tana zuwa ne a daidai lokacin da yankin na catalonia ya shiga makonsa na farko karkashin ikon gwamnatin tarayyar ƙasar nan na yankin mai ikirarin ballewa Hukumar zaben ƙasar Kenya ta bayyana shugaba mai ci Uhuru Kenyatta a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasa da kusan kashi 88 na kuri'un da aka kada da cewa 'yan hamayya sun ƙauracewa zaben. sai dai zaben na ranar alhamis bai samu fitowar jama'a ba domin ko kasa da kashi 39 ne suka fito wato daga cikin adadin mutane miliyan 19.6 da suka yi rajistan jefa kuri'a kamar yadda shugaban hukumar zaben kasan wafulaci bukati shugaban hukumar zaben ya bayyana a yau litinin shugaban yan adawa raila odinga ya ki shiga zaben kuma ya kira magoya bayansa da su ƙauracewa zaben kana masu zanga-zanga sun hana buɗe rumfunan zaɓe a wasu sassa da shi madugan yan adawan ke da ƙarfi sosai. Labaran duniya kenan kuka saurara. kwamishinan lafiya na jihar nasarawa dr daniel iya yana ɗaya daga cikin ƙwararru daga ƙasashen duniya da ke halartar taron ƙarawa juna sani da Babban Bankin Duniya ya shirya da nufin karfafa samar da inshorar lafiya ga al'umma. Na tambaye shi yadda talakawa za su iya amfana da shirin kasancewa galibi suna rayuwa ne hannu baka hannu kwarya sai ya bayyana cewa. Ita ce hanyar da ya kamata a bi ta gwamnati, wato gwamnati ta ajiye kuɗi musamman domin rashin lafiyar jama'ansa. Sa'annan wanda suke aiki za a iya ce to ga abin da za ka biya domin a sa arsusu ɗin. kuma ya zamana cewa idan kana aiki kana kuma samun kuɗi da dama abin da ka sa arsusu zai fi wanda nashi kuɗin karami yake to wasu ma kin san yawancin mutanen mu ba wai suna aiki na gwamnati ba ne to wani hanya za a bi domin su ɗin ma a yi kokare a samu suna ɗan ajiye kuɗi to shi wannan kawai da muka zo ya nuna mana hanyoyin da za a iya bi amma duk da haka a wasu wurare za ka ga baya da za a yi baya da kuɗi baya da kuma iyali da za su iya taimaka to ya kamata gwamnati ta biya abin da muke ce da shi premium a kansu wasu gwamnati su sa wani abu a harsu domin su. Eh, wato wannan shirin dai duk da kyan shi zai yi tasiri ne musamman a maraya ba yankunan karkara ba waɗanda ba su maganin asibitan baki ɗaya ba su da asibitan da ma za su je ko da gwamnati tana da wannan shiri domin su. Eh amma kin san a yanzu haka ko ina a Najeriya ana kokarin sa abin da muke ce da shi primary health center. Mm. A yanzu haka din ma akwai shiri wanda shi shugaban kasa mai girma Muhammadu Buhari yake ya sa a gaba. Minista yana kan gudanar da wannan shine ya zama na kowane karkara kuma mu ce ward na, siyasa suna da asibiti daya ta ƙasa wanda muke ce da shi primary health care a wurin ne za a fara yawancin cikin da muke da su akan iya a yi a sha ƙarfin su a wurin kafin a ce za a je babban asibiti ko general asibiti ko kuwa teaching hospital da muke da shi so abin da ya kamata a yi shine a sa asibitoci a karkara su zama da ƙarfi akwai masu aiki akwai kayan aiki eh, domin in aka bi wannan hanya to zai taimaka kwarai da gaske. Yawa to kasancewa wannan shine kusan sai a ce karan farko da gwamnatin jiha za ta aiwatar da wannan shirin ko kuma za ta makwatanta shi take koyan shi eh, eh. ko kasashen da suka ci gaba ma shirin inshora yana da kalubala. haka ya kake gani ku za ku bullo ma lamarin har zai na farko ya zama karɓaɓɓe na biyu kuma ya tasiri ta farko shi shine eh, ya kamata jama'ar mu a wayar da su to wani lokaci ma za ka ga eh, mace mai juna biyu za ta ki tafiyan asibitin eh, awo dalili wani lokaci za ki ga kamar aka je asibitocin din ba za a ga masu aiki a wurin ba ko za a je asibiti babu kayan aiki ko kuwa ma a ce yadda ake lura da mutum aka je za a ci mutuncinsa ta wani lokaci sai ki ga wannan zai sa mutane ba za su je wurin ba amma na biyu ne ya kamata yadda na faɗa ya tabbata cewa aka je asibitocin din za a samu abin da ya kamata. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. To, amin Dr. Daniel Iya kenan kwamishinan lafiya na jihar Nasarawa kuma batun da za mu so mu ji ra'ayoyinku kenan akai. To, kafin mu kai ga haka bari ku shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah kiyaye ciwo gobe. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah kwaɓe azaba gobe. Legi ya faɗai ce fa baka yau gobe dan ka ba shi yake so. Sanga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su amin. to a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai na ce a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai zan gaida likitoci yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla lambobin da za a kira kenan domin bayyana ra'ayoyi to kai tsaye muna tare da wani a Kaduna wake bisa layi Kaduna. To ina muku salamu alaikum da ɗimbin masu wannan gidan rediyo na mai albarka. sunana Adamu Jeji daga kamfanin fate jaji Kaduna Najeriya. wato mana Adamu. Kuma, dangane da wannan maudu'i da kuka kawo mana a halin yau. Hmm. Wato abu ne za mu yi fata Allah ya sa mu hukunta musamman namu na Najeriya sun saurari shirin nan kuma su amfani da shi. Haƙiƙa mu da muke karkara mu muke ganin irin waɗannan abubuwa. za ka ga an ce an gina primary health care center din nan amma in ma an gina za ka kuma ba wasu kayayyakin magungunan da za a ce za a yi amfani da su a wajen to kaga yana da kyau shugabanni su yi biya don wannan gwamnati kama ita ta ce duk mazaɓa za ta gina irin wannan primary health care na jihar kaduna amma yana mai tabbatar maki har yanzu kullum sai dai faɗi kawai wasan ake ta yi wallahi a zo karkara a ga yadda bayan allah suke ta ɗan mutuwa akan halin rashin asibitoci irin waɗannan to Allah sa shugabannin namu su je dai su amfani da shi ko kuma Allah kama ku da alkhairi Adamu Jeje daga kamfanin Fate Kaduna Najeriya tashi lafiya na To madalla daga Kaduna kuma bari mu nufi Niger jihar Niger Wake bisa layi a Niger Muhammadu Sanjay To Malam Muhammadu barka da yammacin yau Yawa hajiya an wani lafiya Lafiya kalau Ina ka ga shirin? Gudunmuwa ta ga wannan shirin ina buƙatar abubuwa da na baya na ya haka ya yi kyau saboda mutanen karkara a rinka ainihin ya musu bangaren waɗannan magunguna. To Malam Muhammad kamar layin naka ya tsinke to bari mu tafi jihar Nasarawa. Nasarawa ke bisa layi. To alheri fata alheri gare ki. Alheri ya gaishe ka wane ne nawa a Nasarawa? Eh, mai magana da Bashir Tela ne da zaman lafiyan bari bari. Ai malam Bashir barka da yammacin yau. Sakatar da kungiyar jami da nasara. To ina gudu ka ga shirin. Eh ina tare da kai. Eh. A gaskiya yana da kyau kore da gaske gwamnati ta rinka kula da asibitoci don kuwa akwai mata masu yunkuri zuwa awo da haihuwa a asibitoci sai dai abun takaici a nan a inda nake a nan anguwa na nan a cikin da lafiya ko yi primary health da aka kawo na karamin hukuma to wannan asibiti asibiti ne wanda jama'a suna zuwa amma asibitin babu gyara asibiti waje ne na kiwon lafiya to bai kamata a ce a sami wuri a wargaje ba wajen asibiti ne amma kamar yan gudun hijira na wajen To Malam Bashir mun gode kai ma layin naka na cicijewa bari mu tafi makwabciya jihar Plateau. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya mai magana Bala Komanda ne daga tsakiyar ukur jihar Plateau. Muna tare da kai. Yawa to gaskiya gaskiya Allah ya saka muku da alkhairi wannan maudu'i ya kamata gwamnati ta duba kamar mu jihar Plateau nan akwai ƙananan asibitin irin wa'annan primary health care nan wanda ba sa kwana a cikin asibitin ba sa kwana to ya kamata gwamnati ta yi kokari ta san cewa ya da aka yi ta gyara irin waɗannan abubuwan da yake faruwa kuma muna ma gwamnati fatan alkhairi Allah ya taimake ta Allah ya sa mu gane kuma Allah ya taimaka ga baki daya bala komanda daga bukur jihar Plateau to daga bukur kuma sai Gombe wake bisa layi a Gombe Gumel ya kamata gwamnati ta wake salamu alaikum wake wake bisa layi daga Gumel Sadiq Muhammad Walda. Yawwa to ko kai fa Malam Sadiq barka da warhaka. Ai dan mu san wa muke tare da shi. Yawwa. Yawwa to bismillah. Yawwa to abinda da nake ba da shawara ya kamata gwamnati ta duba wannan al'amari domin a dau matakin sai ka dan nisanci rediyon ka kai ma kana ji yana dawo maka nisanci rediyo shi kenan To alhamdulillah wannan shi ne abin da. Bayanin naka. To madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To bari mu nufi jihar Abia. Wake bisa layi Abia. Ah, barka Barka ka dai an wani lafiya? Lafiya lau ya gida. Lafiya lau sannufa. suna na isyaku na sani dan dindin jihar zamfara marufa maru local government mazaunan jihar abia eh umar ba yawwa to malam isyaku gaskiya na ji daɗin maudu'in nan da suke yi ba sosai to am gaskiya ni kaman lungu na can dan dindin kaman maganan firamare health care mm. wallahi ranke daɗe mu ba mu ma da asibiti kwata-kwata za mu gane ma umfanin wannan primary health care kwata-kwata wallahi ba mu da asibiti yanzu kamar daga gari na dan dindin sai ka taso ka wuce tsungurmi hajjan jini sannan ka samu asibiti to hanyar na riga baki daya ba mu da asibiti wato kana batun cewa ko da an yi wannan inshora ma eh, wannan yanki dai ba za ta zama da amfani ba Ya wato adamawa wa to to madalla eh. wake bisa layi a jihar adamawa adamawa kun eh to wake bisa layi sai sai ka nisanci rediyo yunusa yunusa aliyu to malam yunusa barka da war haka barka yaya program lafiya lau ina so in san akan eh, naji abuna eh, ina so da adam bani akan inshora batun ai ai mu ai mu so muke daga man shigo ku ku kama ku ma saurari shirin baki ɗaya ba kawai daidai ku rika shigowa daidai lokacin da ake kiran nan ba don saboda ku ma saurari bayanin kwararru kafin ku na ku sharhi muna magana ne akan eh. batun inshoran kiwon eh. lafiya to inshoran kiwon lafiya gaskiya abun yana da kyau kuma ita gwamnati Kana tare da mu mana da mu? To daga Adama bari mu nufi Abuja, wake bisa layi a Abuja. Ina tare da Alhaji Chief Taylor Isa Jagau, nan Abuja. Aha, Chief Taylor, ina gudunmu ka ga shirin, kai koya kake ganin batun inshora? wallahi batun tsora din nan da za a ce a yi abin da, haƙƙi da gaskiya ya kawo ga ƙasa da talakawa ƙasa da abin ya yi kyau da yawancin irin wannan ɗan an yi ɗin ma a can gurin manyan yake karewa a ce abin nan an yi shi shekara da shekaru. To Chief Taylor layin naka kai ma ya makale to bari mu karasa a Kaduna wake bisa layi a Kaduna. Hajji Alheri barka da lasariya. Barka ka dai an wuni lafiya. a lawa jalin suna Murtala yana kiran ku da da eh, Wato to Malam Murtala kai zaka rufe mana wannan filin yau. To gaskiya jalin duk abin da aka ce inshora inshora ne direba ne ni tun da nake tuki in na je takaddun mota akwai inshora da komai ba rana ɗaya da na taɓa gani ko ni ko abokai na direba an samu hatsari ko na ba an ce inshora ta yi amfani. Amma magana ta gaskiya kawai a ƙayata asibitoci a sa magunguna tunda kudin talakawa ne a zuba daktoci a biya su su shine kawai maganin da za a kawo matsalar rashin lafiya da sauransu na ra'ayi yan wato malam murtala mun gode mun kuma gode dukkan ku masu saurare da kuka samu kuka bugo wayoyi kuka bayyana ra'ayoyin ku gobe ma rana ce idan allah ubangiji ya nuna mana za mu ci gaba da baku wannan dama to har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ga shirinmu na gaba labaran wasanni. Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadonmu da kowa na sabon shiri na labaran wasanni. To yau za mu share fage ne da labarin murna da 'yan Najeriya ke ci gaba da nunawa kan nasarar da Anthony Joshua haifafan ɗan Najeriya nan da ya tashi a Ingila wanda ya samu nasarar kare kambunansa har guda biyu na damben boxing na zamani bayan da ya samu gagarumin nasara akan wani dan Afirka shi ma dan ƙasar kamar wato Carlos Takam wanda bafaran shi ne a damban da suka yi ranar asabar da ta wuce a wani filin wasa na cardiff da ke wales a makon da ya gabata kenan to wannan nasara tana sa 'yan najeriya suna murna saboda suna ganin wannan abin da shi joshua ɗin ya yi ya ƙara ɗaukaka daraja da kuma kiman najeriya a irin duniya. to yayin da najeriya ke murnar nasarar da joshua ya samu sai dai kuma a wani bangare na afirka ana bakin ciki na rasuwar da aka yi na shahararren dan kwallon kafa na burkina faso mai tsaron gida sulama abdullahi wanda allah ya masa cika bayan ya jima na rashin lafiya a birnin babujula so ya rasu ya bar duniya na da shekaru 37 cibiyar harkokin wasanni ta afirka ta bada labarin cewa shi dai sulama dinnan ya yi wa kasarsu ta burkina faso wasannin kasa da kasa har guda 42 kuma da shi aka yi wasan ma da ya sa kasa ta zo ta biyu a gasar cin kofin kalubalen na afirka na shekarar 2013 wato na nations cup kulub na ƙarshe da ya bugawa wanda shine a uh, house of oak na ta ƙasar ghana sun yi shuru na minti daya domin juya wannan rashin da aka yi jim kaɗan kafin su fara kwallo da santa kotoko a jiya lahadi su ma santa kotoko din na kumasi wanda abdullahi ya taɓa buga musu wasa sun bayyana bakin cikin su da nadama ka wannan rashi da aka yi to mu a saudi arabia inda aka ce daga shekara mai zuwa allah ya kai mu mata za su fara samun damar shiga manyan filayen wasanni har guda uku na kasar domin su kalli kwallon kafar da ake abin da zuwa yanzu aka hana su yi wannan yana faruwa ne yayin da kasar take kokarin bunƙasa nuna cewa ta fara mutunta hakokin mata sosai tana ba su damar su masu morewa rayukansu a cikin watan da ya gabata ne ma aka fara ganin alamun haka lokacin da aka bar mata suka shiga wani babban filin wasa na riyadh lokacin da ake shagulgulan tuna ranar 'yancin ita ƙasar saudi arabia din Sumita Nordwall ta nan gidan rediyon da Amurka ta ba da rahoton cewa hukumomi na Saudi Arabia din wanda har yanzu suke ci gaba da zama kasar da take da dokoki mafi tsanani a kan mata sun dade suna hana mata shiga cikin filayen wasanni din a saboda wannan akidojin da suke da su. To wannan sanarwar da aka bayar na cewa za su fara shiga filayen wasanni ta biyo sanarwar da aka bayar a watan da ya gabata na cewa za a fara barin su matan har su tuka mota. Jama'a abin da ya sauka labaran wasanni yau kenan huta lafiya. Ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Kwanan nan a wata hira mai kula da dabarun dakile ayyukan ta'addanci na Amurka Nathan Sells ya ce Amurka da ƙawayenta suna ɗaukan sabbin matakan tabbatar kwalliya ta biya kuɗin sabulu ga begen shugaban Amurka Donald Trump na ganin duniya ta kasance inda babu barazanar 'yan ta'adda. Ɗaya daga cikin irin waɗannan matakai da suka ɗauka da sauran ƙasashen duniya da ke gamayyar ƙungiyar yaƙi da ta'addanci shine amincewa da dabarun da za su jagoranci ƙasashe wajen kare wuraren da ba su da kariya sosai ƙarƙashin wata fahimtar juna da aka ƙulla da ake kira Natalia Memorandum da Turanci domin kare irin waɗannan wuraren waɗanda ba su da cikakkiyar kariya na tsaro. The Anatolia Memo contains a number of practices for governments and private sector entities to use together in cooperation to protect places to which the public is invited. Ya ce mataki ko kuma dabarun Anatolia Memoranda. sun kunshi dabarun da gwamnatoci da kuma kungiyoyi masu zaman kansu za su iya haɗa kai su amfani da su wajen kare wuraren da jama'a ke taruwa kamar filayen wasanni da gandun shakatawa. ga shagunan sayar da abinci da sauran wurare daga barazanar 'yan ta'adda ya ce wannan shine wannan wani abu ne da ake ƙara ganin aukuwarsa a ƙasashen waje har ma da nan amurka a saboda haka yana da muhimmanci a yi aiki tare domin kare irin waɗannan wurare daga hare-haren 'yan ta'adda a kwanan nan amurka tare da ƙasar morocco suka ba da sanarwar ƙaddamar da wata sabuwar dabarar tunkarar barazanar 'yan ta'adda na cikin gida. jakada Nathan Sells ya ce sun gani a cikin shekaru uku da suka shige yadda 'yan ta'adda daga wasu ƙasashe suka yi bulaguro zuwa ƙasashen Iraq da Siriya domin taimakawa a ƙungiyar ISIS waɗanda wasunsu daga baya suka komo gida suka ƙaddamar da munanan hare-haren ta'addanci. To amma jakada Sells ya ce wannan ba shine barazanar da kawai ake fuskanta ba. we also have to be mindful of people who are inspired by ISIS or inspired by Al Qaeda. They may not have a membership card. They may not have tilas ne kuma a rika lura da mutanen da suke sha'awar take-taken kungiyoyin ISIS da Al Qaeda. Tana yiwuwa irin waɗannan mutane ba wakilan waɗannan ƙungiyoyi ba ne, kuma ƙila ba su taɓa zuwa fagen daga ba. To amma ba sa buƙatar wani abu face ko kuma fiye da su yi hayar mota su damfari jama'a da ita. a saboda haka barazanar 'yan ta'adda cikin gida irin mutanen da ba su da wata alaƙa sosai da irin waɗannan ƙungiyoyi matsala ce babba wannan kuma barazana ce da ke ƙara ƙaruwa kuma ita ce barazanar da za su mai da hankali a kai haka kuma amurka da ƙawayenta suna mai da hankali wajen ƙarfafa sashen shari'a da dokoki da kuma cibiyoyin da suke tunkarar ta'addanci counterterrorism is not just for soldiers, it's not just for spies, it's also for cops. Ya ce aikin dakile ta'addanci ba na sojoji ne kurum ba, haka kuma ba aiki ne na 'yan leƙen asiri kaɗai ba, aiki ne ma na 'yan sanda. A saboda haka wani daga cikin ɓangaren abin da suka yi a nan Amurka in ji jakada Sales shine samar da ko kuma ƙirƙiro da madafu ta yadda jami'an tsaro a matakin jihohi da na tarayya. za su yi aiki tare wajen tuhumar masu aikata laifuffuka idan akwai buƙatar su haɗa kai su yi aiki tare. Suna ɗaukar irin waɗannan matakai in ji jakada Sals tare da ƙawayen Amurka a duk faɗin duniya. Sharhin muryar Amurka kenan kuka gama ji wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. A gaida Jummai Ali da sharhin kafin mu karkare ga takaitattun labarai. amurka ta yi alkawarin ba da gudunmawar dala miliyan 60 domin mara baya a yaƙi da ayyukan ta'addanci a kasashen afirka da suke yankin sahel a yau litinin nan ne sakataren harkokin wajen amurka rex lesson ya bayyana wannan gudunmawar domin marawa kasashen nan biyar da suka samar da rundunar haɗin gwiwa kasashen da sun hada da burkina faso chadi mauritania mali da kuma jamhuriyar nijar Hukumomi a na Amurka sun tumi tsohon shugaban yakin neman zaɓe na shugaba Donald Trump, Paul Manafort, a yau Litinin da laifin haɗa baki don cutar Amurka da batar da sawun kuɗaɗen haramun da kuma yin ƙarya ga gwamnati a wani yunkurin neman gatanci ma tsohon shugaban ƙasar Ukraine victor Yanukovych. Mai bincike na musamman da ke bin sawun kasa London da ƙasar Rasha ta yi a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2016 a Amurka, Robert Mueller shine tumi Manafort da wani abokin hulɗar kasuwancinsa. babban mai gabatar da kara na ƙasar spain ya ce zai gurfanar da tsoffin jami'an gwamnatin catalonia a kan zargin cin amanan ƙasa da kuma tunzar jama'a attorney general na ƙasar jose manuel maza ya yi kira a yau litinin cewa za a tuhumi shugaban yankin catalonia da almubazzaranci da su na ɓallewa daga ƙasar spain To a gaishe ka masu saurare nan za mu da sa'aya sai kuma gobe da safe idan mai komi mai kowa ya kai mu ku je mu da wani sabon shiri ciki har da tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. Kafo mu yi sallama bari mu mika gaisuwar ta'aziya ga tsohon gwamnan jihar Gombe Sanata Danjuma Goje domin rasuwar uwar gidansa Yelwa wadda ta rasu a nan Amurka bayan doguwar jinya. Muna kuma mika gaisuwar ta'aziya ga malam ango malamin makaranta ya wuri bisa rasuwar mahaifiyarsa Hajiya Hauwa Usman. wadda Allah ya yi wa rasuwa jiya Allah ji kansu da rahama mu kuma ya kyautata namu ƙarshen madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri.